Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Harkar sadarwa a yau ta zama wani gagarumin ci gaban da aka samu na mu'amala ta hanyoyi da dama tsakanin jama'ar da ke kusa da kuma nesa kuma wannan harka ta yi sanadiyar samarwa miliyoyin jama'a ayyukan yi sai dai sau tari akan fuskanci matsalolin sadarwa lokaci zuwa lokaci a wasu kasashen duniya sakamakon rashin tsari na gari da hukumomin da ke kula da su ke yi ko kuma kamfanonin da ke gudanar da aikin ko kuma rashin samun kayan aiki na gari wannan ya sa hukumar sadarwar najeriya ta tashi tsaye domin fafutukar ganin ta magance duk wata matsalar da ke tattare da wannan harka kamar yadda aka gani a shekarun baya wajen samar da yanayi mai kyau ga kamfanonin da ke wannan aiki da kuma tabbatar da cewar 'yan najeriya sun ci moriyarsa a cikin farashi mai sauki a makon jiya hukumar sadarwar najeriya ta gabatar da wani sabon kundi wanda ya shafi harkar sadarwa a bikin da ya janyo masu ruwa da tsaki a bangaren sadarwa daga kowane sashe wakilinmu muhammad sani abubakar ya tuntubi shugaban hukumar farfesa garba umar ɗanbatta kuma ga bayanin da ya masa a kai to na farko dai kamar yadda jama'a masu sauraron mu suka sani bayan na yi musu sallama a yau allah ya nuna mana lokacin wanda muka fito da wani kundi wanda ya kunshi wato wasu abubuwa wanda muka yi alkawari cikin yadda Allah daman zami kuma muka yi waɗannan abubuwan cikin ikonsa kuma har ma muka sa jawabai a shi wannan kundi yau da aka kaddamar amma akwai wani abu ɗaya ɗaya da nake so mutane su sani cewa a shekara ta 2015 wato 'yan najeriya wato kashi shida kacal daga cikin ɗari suke amfani da you know, hanya ta shiga yana wato da ta hanyar bututu mai faɗi wato in ka duba nan kai la'akari da yawan yawan wato yan najeriya in ka bai shi ma a miliyan 200 wato kaga ana da yan najeriya miliyan 12 kenan kacal amma a yanzu a lokacin da wannan kundi da muka gabatar ya ƙara aikinsa a ta shekara wato da 2018 akwai 'yan najeriya kashi sama da kashi 30 daga cikin 100 da suke shiga cikin yana ta hanya ko kuma ta habututu mai faɗi wato suna shiga da yana da sauri kenan wato wannan shine ya yi daidai da 'yan najeriya kusan miliyan 60 daga miliyan 12 to akwai abubuwa guda uku da muka riga muka yi farko shi kan hiwai tsarin da za a bi domin aiwatar da wannan 5G kamar yadda ka faɗi tunda ba za a yi abu ba kurin ba tare wani wani nan tsari ba to ainihin shi wannan tsari wato doka na yadda za a yi amfani da wannan ita sabo kimiyya ta 5G an rubuta shi kuma an tura wa gwamnati domin a sami amincewarta wa wajen ba masu kamfanonin sadarwa lasinsi na bayar da hada-hada wadda za a yi ta 5G a ba su lasin na yin haka kana dai karehul za a wajen neman ita kanta iskar da za a amfani da ita domin samun 5G din wato shake cewa spectrum Domin ka mun sa kwamiti na wannan rehul tuni sun gama aikace aikacen su ah, saboda haka idan mun samu sahalewa ta gwamnati ne domin a samu waɗanda za su karbi ita wannan iskar gas din wadda za a yi rehul a kanta kuma duk bacin an gama wannan ba a iya tunawa sai da muka yi gwaji akan 5G din a gurare har ɗaiɗaiɗaiɗai guda shida a ƙasar nan kuma MTN su suka fara yin wannan gwajin kuma ina ganin Airtel sun nemi izini domin su masu fara yin wannan gwajin yanzu a nan ba magana gwaji muke ba tunda mun amince cewa wannan sabuwar fasaha lafiya lau take ba ta cutarwa kamar yadda da ake zato ta bakin farfesa garba umar dan kenan na hukumar sadarwar najeriya Farfesa Isa Ali Ibrahim Fantami, ministan sadarwa, na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci bikin, kuma ga bayanin da yawa Muhammad Sani Abubakar. E, wasu tsare-tsare ne guda uku muhimmai da muka gabatar karkashin Nigerian Communications Commission don ya kyautata tattalin arzikin fasahar zamani da kuma sadarwa musamman ta bangaren waya ko intanet ko abin da ya kama da wannan. Waɗannan tsare-tsare guda uku na farko akwai abin da suka kira Strategic Vision Plan 2021-2024 wanda ya nuna matakai da suke so su rika bi duk bayan wata wata bayan wata shekara bayan shekara zuwa waɗannan shekaru hudu cikin taimakon Allah A ga abin da yake na kalubale a yanzu nan gaba kaɗan an magance shi na biyu kuma yawanci littafi da aka gabatar wanda ya kunci ayyukan da kwamishin din suka yi ta gabatarwa musamman karkashin shi jagorancin profesa dan batta na tsawon lokaci da irin nasarorin da aka cimma da irin kalubale da abubuwan da suka kama da wani. lit na uku kuma za a ce abu ne da ya shafi aikin ku wata kafar sadarwa ne podcast ncc global connect podcast aka kaddamar da zai taimaka wa masu sauraro su rika jin me ake yi cikokin su hukuma ke ji akan sadarwa wani matakai ake ɗauka me ya dame su ga irin matakin da ake ɗauka to waɗannan su ne ababe guda uku da aka yi kuma duka an yi su ne don 'yan ƙasa su ƙara jin daɗin wannan tsarin tattalin arziki na fasahar zamani kuma a saurari koke-koken su kuma isar da sako zuwa gare su da abubuwan da aka yi a matakin su ka nuna mahimmancin rawar da wannan bangare zai taka ga harkar tsaro kamar wasu uh, abubuwa kwa kalla harka ta tsaro abubuwa ana yin su da yawa amma ba komai muke faɗa ba duk lokacin da kai bayanin strategy na tsaro a media to kuma shi ke da shi mai son yin laifin ya riga ya samu hanyar tsira to shi yasa yana da matukar wahala mu rika bayanin wani tsari ake yi na farko a dai tuna cewa mu aikinmu a ma'aikatar ba aiki ne na tsaro ba muna da ma'aikatan tsaro wanda kuma suna kokari matuka da gaske a najeriya kula da irin halin da suka samu kansu a ciki na halin jarrabawa kala-kala amma a wannan ma'aikata tamu duka mun yi tarayya a kan taimakawa majami'an tsaro ta bangaren kafofin sadarwa da muke da iko a kansu musamman telecommunication sector shine ajandar mu ta farko ko da ba aikin mu bane to wajibi ne kuma mu taimaka musu da duk abun da zai sa aikin su ya nasara gaskiya ta Allah tun da na zama minista zuwa yau babu wani taimako da aka nema a gare ni ta hanyar sadarwa da ban yi ba kuma babu inda aka yi wani laifi da wani abu a waya ko aka buƙaci mu ba da wani bayanai ko NCC ta bayar ko abu ya gagara ba mu yi ba ni ban taɓa sabon kaina a haka ba abin da nake nasiha a wannan waje da tunatar da 'yan Najeriya shine harkar tsaro harkar kowa da kowa ne kowa a cikin mu iya da guduma wadda zai bayar a abin da ya shafe mu dukkan abin da aka yi laifi da waya idan jami'an tsaro saboda su kaɗai suke da ikon su zo wajen ncc ce suna neman bayanai amma mutum a kashin kansa bai isa ba in suka kawo ncc har a yanzu bani da labarin an nemi wani bayanai da ncc ta gagara bayarwa in da an samu to da za a gaya mun kuma zan tabbatar gwamnati ta yi hukunci akai ba a taɓa samu ba na biyu masu laifi yanzu da suka fahimci ba a sai da sim da da suke laifi da shi abin da muke samu na kalubale shi yanzu su ba su laifin sukan kwace wayoyin waɗanda suka yi garkuwa da su ne su rika yin waya da shi so lokacin da aka zo neman bayanan mai wayan sai a samu shi wanda aka sacen wayansa ne ake magana da su ba wayansu ba ba su aiki da nasu kuma yanzu a jihohi da dama sukan tara wai hanya na awa ɗaya su kwace wayoyin mutane ba musu kuma ba su wuce don su rika aiki da su sai ka ga an nemi bayanan sai a samu waya ce ta wani wanda yake dan kasuwa zai je kasuwar kawai aka kwace wayarsa aka yi laifin shi ba ma mai san aka yi da shi ba to kaga ba da wayoyinsu ba ne kuma a gaskiya ta Allah a abin da na sani idan ma mutum ya kwace waya din jami'an mu suna da tsarin da za su gane location din daga ina yake waya so akwai dai bayanai da ba da gaskiya ba na rediyo ba ne ministan sadarwar najeriya farfesa isa ali ibrahim fantami kenan to koya masana harkar sadarwa ke kallon wannan aiki dr yunusa ya'u daraktan hukumar sitat ya yi mana tsokaci a kai abu ne wanda yake bisa ka'ida ya kamata a ce duk wata hukuma ko ma'aikata da take da wani alhakin da ya shafi gudanar da ayyukan da zai taimaka wa jama'a Ah, kullum tana tafiya tana duba baya kuma ta hango gaba wato ta tsara abubuwan da za ta yi tana lakare da abin da ta fuskanta a baya da kuma abin da take so ta cima a shekaru masu zuwa to fatanmu shine cewa muna fata ita ncc za ta gudanar da wannan kuduri da ta gabatar da shi kuma ta yi ƙoƙari. wajen gabatar wannan ce ka lura da abubuwan da masu ruwa da sake suke hangowa wajen cewa ko an sami wasu miskila ko kuma akwai abubuwan da ya kamata a ce ba haka ya kamata a yi ba a fita wannan um, hanyar. To da wannan ra'ayi na Dr. Yunusa ya'u masanin harkar sadarwa za mu karkare shirin. A madadin daukacin waɗanda ɗauka muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma wakilinmu Muhammad Sani Abubakar da yi hidimar hada shirin. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.